تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين wannan alkur'ani da annabi muhammad ya zo da shi saukakke ne daga ubangijin talikai babu shakka a cikinsa